ku biyo ni ku insha Allah bidiyon mu yau za mu yi shi ne akan nuna muku yadda za ku je ku yi claiming ko kuma ku samu wani token wanda kwaya ɗaya ya kai kimanin dala ɗari ku biyo ni kamar kullum za a je muku link a ƙasan wannan bidiyo a description da kuma comment wanda za ku bi ta kai ku je ku yi rijista domin ku samu wannan token ko kuma wannan coin ɗin a wannan karan zan ajiye muku link ne ƙwaya biyu link na farko shine wallet ɗin da za ku je ku yi rijista da ita link na biyu kuma wanda za ku yi pasting domin ku samu wancan token ɗin ƙwaya ɗaya wanda ne yake da kimanin dala ɗari shi kansa link na farko da za ku rijista ta kai in dai kun bi ta kai kun yi rijista za a ba ku credit kwaya 300 sakamakon yin rijista na wannan wallet ɗin ta kama link ɗin da zan ajiye muku ku biyo ni bashin ka shiga link ɗin farko ka yi rijista wallet ɗinka wadda za ka saka suna ne su gmail da kuma saka wasu lambobi ƙwaya goma sha biyu da za a baka wanda za ka rubuta su sai kuma ka ka saka su ɗaya bayan ɗaya inda za su yi saving ɗinsu dole ka rubuta su ka aje su ka adana su yadda da sanda ka tashi bukata za ka saka su dole ne sai an nemi su ne ki ɗin sannan kuma sai password a sai insha Allah kowa zai iya cikin sauƙi da ka yi wannan ka yi creating ɗin wallet ɗinka kenan ma'ana ka buɗe wallet ɗinka kana buɗe wallet ɗinka ga yadda pejin zai kasance kamar haka ok wannan shine yadda pejin zai kasance da ya kawo ka nan to kai naka ba za ka ga wannan turan ɗin ba saboda haka sai ka yi click akan wannan receipt ɗin da ka yi click akan receipt shikenan sai ka kwafi link na tron na wannan wallet sai ka je kamar trust wallet ko kuma wata wallet wacce kake da tron sai ka turo tron akalla kwaya talatin da biyar zuwa wannan wallet ɗin kana gamawa za ka click akan wannan discover ɗin da ka yi click akan discover din nan in dai tron sai ka tabbata fa tron ɗinka a ƙarƙwa talatin da biyar ya shigo kana click akan shi zai ka haƙa wannan feji kamar haka da ya ka haƙa wannan feji kamar haka wannan link na biyu shi kuma sai ka yi festing sai ka yi festing ɗinsa a nan nan wajen sashin ɗin nan gashi nan alamar sashin kuna gani sai ka yi fesin ɗinsa kana fesin ɗinsa sai ka danna search da ka danna search zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan the way decentralized finance ecosystem sunan token ɗin ko kuma coin ɗin the way gashi nan an ce claim your free one dwv token which is equivalent to $100 ga shi nan kai claiming ɗinsa wanda akalla zai kai dala ɗari daidai ke dala ɗari sai kai click a kan shi mun gani ga shi yanzu akalla saura kwana goma sha biyar ma a yau hudu kwashin february na ke wannan bidiyon in kis in ban sake shi ba yadda za ku shaida daidai akalla ga shi nan saura kwana goma sha shida da awa goma sha biyar a daina wannan raba shi oke kana claim kana dina claim zai kawo ka wannan feji kamar haka da ya gama sashin zai kawo ka gashi nan za ka ga ga sakon maraba nan ga adres ɗinka nan warar adres ɗinka ga kuma ID ɗinka ga sponsor ɗinka ma'ana wanda ya kawo ka kenan ga kuma abin da aka baka an baka 1 DW wanda daidai ke da dala ɗari ina fata za ku bi wannan abu daki da daki har ku zo wannan mataki link ne kwaya biyu na farko wanda za ka buɗe wallet na biyu kuma wanda za ka claiming na wannan wayar daɗawa shi kansa wancan kun gani aƙalla za a baka aƙalla shi ma za a baka za ka samu wani abu akalla za ka samu wani abu domin da kai wata kanshi za a ba ka credit kwaya ɗari uku gashi nan ina so ne ya buɗe domin ku gani kamar yadda kuke gani wannan shine fuskar da zai kawo ka in kai click akan link na farko ga gashi nan ga invitation code na nan 00 kwaya hudu gashi nan sun ce gashi nan ka yi amfani da link ɗin za ka samu mai a credit kwaya ɗari uku saboda haka sai ka yi download kana da nuna wani download ɗin sai haka inda za ka download na application ɗin sai ka yi register kana register sai ka yi amfani da mai link na biyu wajen claiming ɗin wancan a token ɗin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku na fata za ku danna mana like sannan kuma za ku mana share na gode assalamu alaikum